Wa ba lokacin ya yi dan ya yi da wannan ya ba a dai tafiya ta tafi. Kai ya ba ba ba ba. Kai wa wannan. Kabirin kenan ko? yake ya zama wuri mana wani dalla wuri ya ta da ta ina dan gara dan gara a tsaya tsaya kai ne kabiru ko to ya aka ne kai da ke bi ji mana wai kai dan uban ka wannan yarinya kawai an halice ta ne kawai an kawai Allah dan kai eh to kai tambaye ka wai yarinyan nan dole sai kai soyayya da ita ne ko kuma me kore Allah baka kiyaye ba za mu karka kai kowa ware yalwa yalwa yalwa rike gutan nan ai ke kanki za ki ga ai wato abin ya zo Allah ina bai na babu tana daki bai na bata fito Zainab da ho ai ta sabo shi ya sa fara rayuwar duniya shi ba ba kurciya da inda ta kamo haka yake komo da kana abinda ya sa kika ga wato uwar gida mai gari mm. mai gari wanda aka kwana ne wa algaita shekarun jiya mai garin garin nan mm-hmm. shi ne turo wai ice na je da abu lafiya je ko karuwa ce ta zo karuwa ai tun da na ga ya ce na zo da zainab mm. to wani ga gawurtaccen mai kuɗin ne zo gun mai gari ba mamaki saboda haka zan ji ke abin da nake so da ke zainab abu kar mu je gurin mai kuɗi turin ka tare, abin ne ya haɗi biyu shege da hauka ga mai gari kuma ga mai kuɗi a zaune saboda haka ki rinka ka da min kina sha'i kina dariya ba ce wa na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina burin ki ki mutunci ai kyan mace ta sha mur tana dan abin gari ba za ta sha mutun ba ai ba fagen yaki yake ba a gaban mai kuɗi za ka sha mur idan ta sha mur to aljihun mai kuɗi zai sha mu. in ta ga dariya ai za a ce wa wuya ne mai gida Allah wallahi. idan ta ƙatare sai in daɗe ban kama kwabo ba ki wanda je ba titi dariya zan sha kuɗi. <laughs> abin da take so. kan murmushi dai mai gida. zai na mutu da ko hijabi. da ko hijabi. Allah sa alheri ne. kuma daɗi yan islamiyya kenan duk gurin da take da hijabi take. Allah. Ai da ke kuma ga hanci. ashe akan hanci na yake turanci sai mun dawo madalla Zainabu ta za mu sha kuɗi Allah amma ta za dawo da mu mun da ya faru ta kai jiyar nan kaga haba kai ka ci gaba da hakuri ranke dai amma a yalci dukan yaran nan ba dukan yaran nan ba kuma salam ka ci gaba da hakuri motar ma ai wani ba a samu kamar na aika daushen yanzu

Au, tana gidan? Tana gidan. Ka tabbata tana gidan. Allah ko tana gidan ranka. To alhamdulillah. Ta zo kenan. Ya? Ta zo kenan. Masu allura polio ne suka zo kenan. Ba kaga. Polio ne? Magana ce akan yarinyar ka da da da da da da da da wannan yaro. Dan dole kai hakuri. Ran eh. ta gwado. Da shi. Ranka yadda ba na kauna ta gwado. Ba na kauna wannan majan. Kai kai kai. Ba kauna wannan majan. Ba da ce ba. Ha? Ana da. kuma za hatar ne to dama ni matakin da na dauka kuna jina kai yaro kana son ta? ina son to kana son ta ko to alhamdulillah hmm. aure za a kai kai kai ni dinnan da ka gani ni abin da ya sa na tara ku gaba ɗaya so nake dama a yau din nan nake so yarinyar na daura mata aure da sadaki da gora din na dauki din na dauke ni zan yi kaman ya kuma zan karya shi ah. a ah, da gangan ne ke ai ka san Allah kai wannan yan mage yan miyau miyau? a ah, a ah, ba ba mata kai ka fita daga ido na a tashi a je kofar gida na a can za a daura aura karka da wani gura ka dan ka dade ka ba tashi dala wanda za a siyo gura ba ni kudin siyo gura ka ka da eh, kai fa dan ka zo don sai mu muka an ja za goro mai ne kai saboda ne eh. abin da mai gari imu wani aka yi wa dole ni aka yi wa karfa karfa ka abin da na so yan kalangu da na tara kwar gidan da yan kalangu tun kamar maka ba abin da ya kai hurumin tsorawar matu abin da ya kai abin da ya kai kalango suwa duk wani da kalango sai da na gayyato shi amma wai ya ta da gari ya dauka wai aka aura wa wai dan tagwado dan bautar kasa mahakar kasa kasa ike bauta shi ba mala yake bauta ba kasa i bautawa ai ya kamata ce kasa ce za ta ba shi aure ba ni ban ba shi aure ba yalwa yalwa fito fito ke na mutu ke ki za ta shafe ki lafiya mai gida dan in dai ina tunda magana auren dan tagwado da Zainabu to lafiya lafiya zan iya ki takarda Allah zan iya saki ba mai gida har zuba ka hakura wannan abu wannan Allah ne yayi wannan abu hakura da me da aka dauka Zainabu aka aure wa dan tagwado ba kaunar dan tagwado nake ba a wannan yaro ma ai ba le amma tunda ta ce yar mu ce hannun ka ba zai rike ka yanke kayar ba zan je gidan da ta noya wato na nake toya gidan dan tagwado kai yau sati ɗaya da yin auren nan kenan dama ranar litinin aka daura wurin kuma ranar da girma take mai gida sa ce guda da yin aure ku ce za ka je gidan sarki saboda eh, Allah sai na je ya dace kenan ko jariri aka haifa rana idan mako idan zo ake masa suna kuma yau sati guda da yin auren nan kuma sati guda da je mai waye gida suna zaune lafiya tunda ka ji ba wani abu suna zaman su lafiya ban je ba za a taɓa lafiya ba sai an gano Eh, ba a ganewa da lafiyar kwara ba a kwara ba ni dai ba za a zaga ba iyakan dai a ce yalwa kaza haka ne yawwa mm, ko sata ne na ni za a jefa da duwar wasu ba ruwa ya kana in ta kaba shi kenan zan gidan dan tagwado yawwa eh, zan je gidan zainab ba ki da salamu alaikum a gadon asibiti ka ganni kenan har kake ce min wai wai wai wai wai wai wai wai sannu baba a gadon asibiti ka ke ke ce wacce kika duk ke kika kulla mana tsiyan yanzu ki duba tsakani da Allah ki duba tunda na zo nake jin daka ta ko ina daka nake ji kunnuwa na sai an duba musu sai mu dure maganin ciwon kunne kuma kin kwantar da hankalinki da tuni ke kanki mai kudin ne bai aure ki ni ma sai na huta dan gwado dan gwado ba na kaunar ka yanzu ki duba a matsayin ki na yar hausawa a ce wai an karya da safiyar fara an karya da gerar sande gerar sande garin kwaki ko a kudu bai albarka sai ta baci ake nemo shi Allah ya maka garin kwaki ga ka waka da suga a ciki ɗan ta gwado? Bari ta bani. Ɗan ban da ɗan wofi. Shage ɗan ta gwado. Allah kwashe maka ɗan ta gwado. Kuma da suga. Alƙuran da suga. Kai. barin ajiye muku kayan to zan wasu tukar hanci yau din nan zan saki a gaba tira-tira Allah gidan ku zaki kwana eh, Zainab hmm? tahi mu huce gida don ki huce mu tafi zai biyo ki daga na mazgo ka ɗauko jakarta ka biyo mu da sauri ku ce mu je tahi mu huce gida don ki huce mu je gyara au shine kai mata yalofi ba dan ta gwado dan gwado yarinya ta tawo za ta bi babanta shi ne kai mata inke da hannu kace ta hige ɗaki. baba bai zance yarinya ba ki da hankali ye ai mai hankali shine yake fahimtar dingihin kwado kuma ruwa cikin cokali to wallahi tallahi ya ishi mai hankali wanka ban ce ta shiga ba fa to za ka ci ka ɗan ta gwado za ka ci ka za ka ga wannan kuma tun da suga zan yi maganin ka ban ninka maka itace allah baka ni za ka rako zan faɗa maka itace Allah eh, a cikin garin nan dama kike eh. wani gida kenan gidan ba doshe doshe doshe mai da babu dama nan zuwa na ne ina da gidan gonan nan na ƙasa to hmm. waje na ne yakan zo a da ƙasa ya zo Aisha idan ba da ma na iya zuwa Thank eh, you. she manya sai kawai a kuma yawwa shawarar da ya kamata ki je ki nazari kuma kin ga akwai matsala ko ni da yake gabana kada ki je saki jiki kuma zuwa zo samu ana ba karamin mutum ne a samu wannan ba ita kaɗai ce mota ta bari kenan ina da motoci sun kai guda shida ina shigowa garin nan da su sosai ina da sun jifa jifa sannu ku dai aisha a barka ah, dai eh barka dai sannu dai lafiya lau lafiya lau to madalla madalla a ah, aisha tu wannan yanzu ya zo nan barka dai ah. eh barka dai eh sannu ku dai lafiya lau ya kokari to madalla ai ni ne babanta ni ne babanta ai ni ne baba, a cikin wahala nake abu Allah sarki kana nake sani Allah sarki Allah ya hukunta za mu yi dobi da shi kenan Allah sarki ai a cikin wahala nake ina bukatar taimako a'a to kuma alhaji Allah ai ba zai yiwu a ce to to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri to koko ni kai na shan kokon nake yi ai ba sai an sai wa yara ba to abin da dai alhajin Allah idan san samu ne eh kai ki tsaya iya da magana da kike tsaya har ki so mu barin gunna da bai yi alhaji sai ka turo gobe sai a zo kan magana Allah ka gobe za ka to na baka kwana biyu eh ko kwana biyu ko dai ni dai a nema a shirye AC na da nake so a sawa ba da Allah sarki mahutan bature kenan Allah sarki Allah sarki to na gode Allah ya saka da alheri kuma ke ki tsaya tun da ita ta kare ta baka kare ta ita bata tsaya ita kar fa ki shigo to na gode to madalla madalla a dai lafiya Uwar gida! Fito da Allah! wata uku kenan da yin auren ta wannan yarinya yar wajenmu. mu eh, Aisha kuma Alhaji Sani shi ya aure ta binne to lokacin da zan je binne kan yi tuntube da gana mu zo a cikin ɗaki to da komai ita da kon gana mu zo tukunna dai sai da miki bayani kuma ni kai na fa zan burge dan zan burge kuma Allah ni kai na na shiga na shiga birnin nan kuma ya yake tafiya akwai katon bargo na mai nauyin ba da zaki ba nan zaki ya kin ga na rike gana go? Mm. to daga nan sai sabuwar tasha ina hawa mota sai tsakiyar birni tun daga bakin titi zan fara tabbiyar gidan alhaji sani gidan wanda ya wuri yar ma'aishatu wata uku a fara ce mata hajiya don zai kai ta maka ni kaina zai kai ni maka kuma in ya kai ni maka wata katuwar mota zan samu kuma mai nan zan rinka zuwa da ita nan gidan ma ta yi zan yi mai gida ina ji dai yanzu saboda Allah da annabi sai ka kama hanya ka tafi gidan sarkin kwarai kuwa gidan Alhaji Sani kuma saboda dole ne je gidan na gan me yake tafiya a gidan ai tunda ya auri yar mu to zai bukaci ni kai na ganna a gidan da da ya kaunar yar mu kuma mai kaunar danka maso uwa so danta mai gida da ya kaunar dan mu iya kaunar mu gaskiya ne haka ne mai gida ka tuna da abin da ya faru maka abin da ya fara gidan ilu ko da haka sa zai yi tagumi shine kake son kai ma ka je idan a gidan ilu an yi abin kunya nan gidan mu gaji abin kunya kuma dan tafi gunni kuma da katuwar mota zan dawo kuma ke kanki zan iya tura dauke ki kuma zan iya baki kuɗi kuma zan iya kai ki maka haka da Allah kai gida dan Allah kai hakuri arzikin ka bai same ka a ka ba sai ka je ba gida a binni zan samu shi dan Allah kai alƙur'an arziki na iya binni zan miƙe uwar gida zan wuce saboda ɗan daga titi duk wurin da na abin ne eh, ɗan daga titi zan kama da Allah na kai shi da kyar na kai shi da kyar na ne mai na kin san da yake bai za ka tafi mm. nake so da ke idan tafiya ta yi daɗi shekara uku in ba ta yi daɗi ba zan yi wata shida idan kuma tafiya daɗin ya kai daɗi daɗin ya kai daɗi mazakwai ya zama mazakwai ban taho in tafi da ke ko turo ba na ya ɗauke haka eh? yi mota ah. yadda kika san fa taka totar nake haka nake jin kafa nan tawa kura da kika san ina taka totar shikenan Allah ya da saduwar mu yawwa kike kin zuwa hada ke ta sayarwa sani shi mai haƙuri wata rana zai dace